Kalangu, studio Haka Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne ke ɗauke da labarun da farko ga muhimman kanan nasu. Mutane takwas da aka cafke a ranar Asabar bayan wani harin wasu sojoji da ke shatimari yankin Difa mazauna ne kawai aike yiwuwar ne aka kama da ke makwabtaka da shatimari ɗin za ku ji cewa ba 'yan Boko Haram ba ne kamar yadda wasu bayanai suka bayyana amma ana ci gaba da bincike. Lezegulon na Mali su ne suka lashe kofin Afirka na ƙwallon kafa na 'yan ƙasa da shekaru 20 a ranar ji a Yamai wani masanin kwallon kafa ya yi nasa nazari. sai kuma bisa jerin rahotanninmu na musamman kan harkokin shari'a a kowace ranar litinin za mu saurari karin bayani na alkali goje maimuna kan batun bashi. To mutane takwas da aka cafke a ranar Asabar bayan harin da aka kai wa wasu sojoji a Shacimari yankin Difa da ake tsare da su a jandarmerin ɗin Difa da ake ci gaba da kuma bincike a cewar wasu bayanai da ke yawo waɗannan mutane da aka kama zai yi mutane ne mazauna ƙauyen da ke makwabtaka da Shatimari da suka zo zana'izar wasu fararen hula da harsashe ya kashe a yayin harin. ya yahaya godi sakatare janar na gwamnora na difaɗin ya yi ba lawan ƙarin haske kan wannan al'amari. irin wanga abin ya samu to sai a bincika sai lirikin mutum guda sai a kai wajen ɗari biyu to sai a tattace a san ɗan boko haram kuma dan boko haram sai bai wannan umarnin ne bi yanzu ya gaya procurer amma yanzu yan boko haram ne ko kusan da alaka da yan boko haram tunda ba a kama saboda bindigogi ba bincike zai nuna su din ne ko ba su bane ba tunda yanzu akwai mutanen da kila su daga makwanta suke sun yi bizna za su gida wato su kamo su yana na jandarmeri rahoto kaɗai an je an bincike shi zai nuna lalle mutanen nan sun zo ga bizna da wane ne da wane da wane ne ko ba komai ai akwai malami akwai kuma kuma mai gari cikin su takwas na ba a cadi ba san su ba to shine wannan an bincike zai sa a san wannan ba su da alaka da boko haram ko ko a'a suna da alaka da boko haram wannan bincike nan lokaci kaɗan zai nuna ko a sake su ko a rike su Wani faston kasar Espanya guda da kuma kwastan ɗin Burkina Faso guda hudu aka kashe a ranar Juma'a a wani harin da masu kishin Islama suka kai a gabashin Burkina Faso. A cewar kamfanin dillancin labarai na AFP Fasto Antonio Cesar Fernandez an kashe shi ne tsakanin Togo da Burkina Faso. A cewar majami'ar Kiristoci Pasto na aiki a Afirka tun a shekarar 1982 da kuma zama a Wagadugu ya dawo daga wani taro a Lome na Togo. za a tura gawar shi zuwa Lome a cewar labarin. Haka kuma wani rukunin sojojin kwastan na da ke na Sinkase da ya kafa tashar bincike a Nohau wani bangaren gundumar Kulupelogo. a gabashin burkina faso ya ci karo da harin ta'adda a ranar juma'a da misalin karfe biyar na yamma a cewar afp da ta rawaito wata majiya ta tsaro Ana ci gaba da neman mutane da nutsewar jirgin ruwa ta rutsa da su a ranar Laraba da ta gabata a cikin ruwan kogin Isa a gundumar Karimama da ke Benin. An gano gawaki 20 cikin kusan mutane 40 da suka bace a cewar 'yan sandan ruwa na Gaya. Aikin tantance gawakin na gudana a Benin a cewar jami'an tsaro. Jirgin dai ruwan idan an tuna muku idai ya ɗauko fiye da fasinja kilomita da ke kan hanyar zuwa kasuwar Minna bangaren Nijar a lokacin da ya jirkice cikin ruwan kogin Isa a gundumar Karima Mata Benin mutane 64 ne aka ceto daga wannan bala'i. Wasu mutane da aka koro daga ƙasar Algeria fiye da 200 sun iso jiya Lahadi a da yamma a Agadas a cewar jami'in da ke kula da harkokin waɗanda aka koro. Isufu Bubakar waɗannan 'yan gudun hijira yawancinsu 'yan Nijar ne da suka hada da namiji 156 mace 66 da yara 21. Hukumomin da ke kula da waɗannan mutane sun bayyana wa wakilinmu na yankin cewa dukkan an maida su yankunan su na asali. Kashi 40 cikin 100 shine adadin aiwatar da jadawalin karatu a makarantun sakandare na gwamnati tun koma karatu a cikin watan Satumba, a cewar daraktan makarantun sakandare na Yamai Wannan sakamako na da nasaba a cewar Zakare Hima Barkire da raguwar yajajen aiki na 'yan makaranta har ma kuma da amfani da ɗakunan darussa bisa bakin gwargwado duka a cikin rahoton Jallo Maryama Kenda. A ɓangaren kowane sashe mun samu kashi ɗaya cikin uku na aiwatar da karatu na wannan shekara. A ɓangaren kwaleji misali muna a matakin kashi 39 cikin 100. A ɓangaren lise mun haura kashi arba'in cikin 100. Sakamakon aiwatar da jadawalin karatu kenan da suka zo muna daga makarantu. Kuma yana tafiya daidai ba a samu yawaitar tsaida karatu ba saboda mun yi tankaɗe na fidda ire-iren ɗalibai da suke ke kawo cikas a tafiyar karatu waɗanda wasu ma an rubuta su ne ba bisa kan ka'ida ba sannan wani abu da ya kawo muna ci gaba shine wani bincike da muka gudanar a zandar wanda ya rage buƙatar bincinan zama a cikin wasu makarantu da ajujuwa da kuma yawan malamai a cikin waɗansu makarantun boko Fasarar Muntari Muhammadu kenan shekaru biyar kenan da ba a yi ɗaukar malaman sakandare ba a Nijar. Bisa alkalumman baya-bayan nan akwai bukatar sabbin malamai dubu hudu a shekarar karatu ta 2018-2019 a cewar Abdulkadir Isa daraktan albarkatun jama'a a ma'aikatar ilimin sakandare. Ma'aikatar ba ta da samu urmi ba na ɗaukar dalili na kuɗi a cikin rahoton a tare Rafika. Tun shekara dubu biyu da goma sha hudu, Tun shekara ba a sake ɗaukar ma'aikata malumai ba a fuskar harabar ba da karatun sashen sakandare saboda fasali ne aka yi dangance da halin manin da gwamnati ke da. Shi yasa har zuwa yau ba a samu aka tsara tanadin ɗaukar ma'aikata ba. Kowace shekara akwai sabbin makarantu da ke girkuwa, akwai yawaitar 'yan firamani da ke samun shigowa sakandare. ko kuma malaman da ke shiga ritaya mahi yawan malaman sagandari kuma in kwantara gini akwai wanda ke marabus kenan bukatar tana nan wanda muke fata dai a samu kyautatawa na ganin an gudanar da ɗaukar malamai a ƙididdigar ƙarshe bukatar tana bisa kimanin malamin ba da karatu dubu hudu da ake so a shekarar gata dubu biyu goma sha 2019 Hanyoyin birnin Yamai za a gyaggyara su ta hanyar wani gagarumin aikin rage abubuwan da ke toshe hanyoyi a cewar wata sanarwa ta ranar 7 ga watan Fabrairu bisa sanya hannun jami'an hukumomin birnin Yamai sun yi kira ga dukkan 'yan kasuwa da su daina wato cike hanyoyi ba bisa doka ba tun daga fitowar wannan sanarwa ga dai Adamu Burema Kalilu daraktan gine-ginen kasuwanci na birnin Yamai da ke bayani kan wannan aiki a cikin rahoton Jallo Kenda. Vous voyez, souvent les trottoirs sont occupés. Kuna gani wani bi an mamaye bakin tituna an girka shaguna bisa kwalbati ko ina an girka wurin kasuwanci barkatai. To za a kawo halin daidaitawa tare da baiwa wannan bakin titunan sarari mai fa'ida. Wuraren da aka zamna za a tada wa'anda ke kansu. A gaskiya birnin Yame na ga ɗaukar sabon numfashi fuskar tana sawaya. Ya waje ba mu canza halayenmu don mu tallafa ga cimma wannan babban sauyi. Tun ranar biyar mun gudanar gudanar da ayyuka kamar bisa babban titin boulevard na gurma da kuma boulevard din jami'a yamai mun sanya wata tawaga da ta share wuraren da aka tada mutanen a yanzu dai ba mu fuskanci wata matsala ba domin ko sai da muka yi shawara da dukkanin 'yan sandika na 'yan kasuwa suna ma shirye nasu kama mana don a kawo tsari a birnin Niamey. Fasarar Gungu Muhammad Dantani Pneumorel wani magani ne da ake amfani da shi wajen maganin tari tun a shekarar 1994. An jan shi daga kasuwa na kasashe da suka tanadi wani izinin saka shi kasuwa domin amfanin jama'a a Nijar takardar janye maganin an yi ta a ranar 8 ga watan Fabrairun shekara ta 2019 daga ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar Nijar ga ɗakunan harhaɗa magunguna na Serbia da ke kasar faransa a cewar dr danuhu barira daraktar da ke kula da wuraren sai da magunguna a ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa haɗarin da ake zaton zai shafi kwakwalwa wajen masu amfani da wannan magani shine zai kasance dalilin janye shi a cikin rahoton adama da waki magani da kuke gani in kasuwanni kullum magani akwai abin da yake warkewa kuma akwai illar da yake isa cikin warkewar da yake yi shi yasa kuke gani a cikin kullun takardar magani akwai wani wuri da ake sa muku kamar in kuka ɗauki maganin abin da zai iya muku dan lahani ba kware ba to lahanin nan ba kware bane in kun ga an sa magani cikin kasuwa kenan maganin da yake yi ya fi karhin lahanin da yake yi yanzu aka sa maganin bisa kasuwa ana cewa a ranka lura da yadda maganin yake al'amarin shi me ya badawa haka nan ne na pneumorel din sai aka lura da yanzu yana da wani lahani kwarai yana harka taba zuciya an gani ke lahanin ya fi karhin maganin da yake shi yasa laboratoire da yake sarrafa maganin yan wasiƙa da suna aiko kasashe da suka san maganin nasu ana sayarwa suka ce a hidda shi daga cikin kasu kuma ga abin da yake sa lahanin mu ma kamar sauran kasashe kamar Maroc duka dai kasuwanni tunda dai magani ne da ko ina ana sayar shi kenan mu ma sai aka hidda yanzu A jiya ne aka kammala gasar cin kofin Afirka ta 'yan ƙasa da shekaru 20 ƙasar Mali ce zakaran wannan gasar bayan ta doke Senegal da ci uku da biyu ta hanyar buga kwallo da kai sai mai tsaron raga sannan kuma bayan an yi murzale da ta lokaci da ta ƙarin lokaci waɗanne darussa ne za a rike kan wannan wasa da aka gudanar. Mamman Hassan wani masani na ƙwallon kafa ga abin da yake cewa. Mafi yawan ƙungiyoyin 'yan wasan kamar duka matakin wasan su ɗaya ne, kowace ƙungiya tana iya cin nasara. A wasa ta ƙarshe mun ga yadda Mali ta taka leda saboda 'yan wasan Mali sun lura da kyau dabarar wasan Senegal. Bayan ƙara lokaci wasar da suka tashi ɗaya-ɗaya daga baya Mali ta ci nasara ta hanyar bugun daga kai sai mai tsaron gida. Mu ba mu samu sa'a ba, 'yan wasanmu suna da ƙarancin ƙwarewa saboda sauran 'yan wasan suna taka leda ne a Turai. A cikin gungun be 'yan wasan Burkina ne busu su taka rawa a zo a gani ba. Tanzu sai rahoton muna musamman wasu masu biyar bashi sukan kai kara ofishin 'yan sanda ko kuma na jandarmu. na wani mutum da ya ƙi biyan bashi ganin matsala ce ta jama'a wanda ake bi bashi ba za a rufe shi ba kan irin wannan matsala ta bashi a cewar alkali goje maimuna gazibo ta jaddada cewa juju kaɗai ne da na gundumomi da na mayan kotuna ke da hurumin yin shari'ar irin waɗannan batutuwa na bashi madan goje mai mana gajibu wato ta sake dawowa kan hanyar da za a bi a cikin wannan rahoto na maryama kenda rikici tsakanin mai bin bashi da wanda ake biya bashin alkalai na da'irori da kuma na manyan kotu su kaɗai ne suke iya yanke hukunci ta la'akari da iya yawan bashin ƙarin bayani tare da jojo goje maimuna zibo inda ta bayyana cewa ba hanyar da ake iya kai wanda ake biya bashi gidan kaso ana fasarta bashi da wani abun da ya kamata wani mutum ya baku ya danganta da ramcen kuɗi ne ko kuma wani ciniki ne kuka yi ya biya rabin rabin kuma ya yi sauran kan shi bai biya ba to wannan ya zama bashi in shari'ar bashi ta shiga tsakanin ku da mutum tare da hujjojin da suka tabbatar da cewa kuna bin shiramcin kuɗi in ba ya iya biyan ku ba ku da ikon zuwa wajen ma'aikatar 'yan sanda ta ke yanke sai dai ku karar shi a wajen alkalin kwaminikin da kuke a nan ya mai su guda biyar ne sai ku nuhe su misali in kuɗin sun kai miliyan guda in kuma sun haura to sai ku nuhi babbar kotu ta birnin ya mai su kaɗai ne wuraren da doka ta amince ma su karbi karar da ta danganta da bashi. Baka da incin ka rufe mutum saboda kana bin shi bashi. Misali in a tera ne sai ku nahi kotun ta tera in abin ya karfin su to sai ku nahi babbar kotu ta Tilaberi tunda tera na ƙarƙashin jihar ta Tilaberi. Akwai yiwuwar ɗaure gidan kaso saboda rashin biyan bashi rabi ko kuma gaba ɗayansa. Abin da ake yi karɓe ku. in dai bincike ya tabbatar da cewa za ku ba da wannan kuɗaɗen to kotu za ta gurfanar da ku sai a nemo UCA a sayar da kadarorin naku a biya bashi amma ba za ku je kaso ba duk abin da dai kuka mallaka za a karbe su. Wace hanya ake bi idan wanda ake biya bashi bai da kuɗin biyan bashin? In kuma ba ku da kaddara ko guda mai bin ku bashi za ya dakatarwa har lokacin da Allah ya hore muku. Da zarar ya ji kun samu wani abu sai ya zabura wajen isiye domin a fidda mishi hakin shi. ƙasa. Shin anya akwai yiwuwar biyan bashin kaɗan-kaɗan? ko juju ya yanke wannan hukuncin ko kuma ku shirya tsakaninku ya rinka biya kaɗan kaɗan. Sha'anya akwai bashi tsakanin wani mutum da kamfani. Ƙwarai ko takan yi yiwa tsakanin wani babban ɗan kasuwa da wata ma'aikatar da ba ta da ƙarfi sosai ta yi odar kaya kuma ta kasa biya nan ma ɗan kasuwa yana da ikon ya ƙarar ma'aikatar kotu ta biye mishi hakkin shi watakila ma ta kai gurfanar da ma'aikatar. Karshen labarin kenan a huta lafiya.